tsohuwar jarumar hutu wanda ta canza sheka ta koma harkar waka wato safara'u a wata hira da aka yi da ita ta bayyana cewa tana da ra'ayin sake komawa harkar fim amma a matsayin producer ba jaruma ba inda ta sake cewa ta fi samun kudi a harkar waka da harkar fim saboda kudin da ake biya a fim bai taka karaya karya ba Safa. Yes. Kina harkar Hausa. <laughs> yes. Kina harkar Hausa. Yes. So, ina da tambayoyi da zan yi kamar guda uku haka. Okay. Like three questions. Okay. So, um, akwai wani wakan da yi da shi ne like wakan yana trending. Uh-huh. So, ina so ki like ki ga mana kin ce um kin bar sana'ar wa wa, wahala wani sana'a kenan? <laughs> ai kana ji <laughs> wato eh, ainihin na yi sana'a kala-kala kaga na yi harkar fim i did a eh, one series movie with arewa 24 um, kuma i did online business and also i did own my own shop and i was selling a lot of so kaga sana'o'i kala-kala okay okay duk sana'a ne na yan wala duka <laughs> no ba duka ne na wala ba but it's a, it's a hidden you know it's a hidden word do wanda ya tsargu da shi nake okay okay that's nice that's nice yes. okay a sana'o'in da kika yi da kamar su film da sauransu da yanzu kuma kina waka yes. like which one is paying you the most wanne like ba kuɗi yanzu fi aikin sana'a daban-daban kin film kuma kin waka wanne yake biyan ki kuɗi yanzu sosai tsakanin film da waka ko ko film da uh, waka waka waka shi music yes wanne like waka yes <laughs> i did get yes i did get money like from film mm. but music man yeah music is like it's fun right yes <laughs> okay that's nice should i continue with the, yes yes with sure yes so like it is aka ciki out acting in films aka dawo i never left i just like uh, it's just like pending you know um I think I'm going to be a producer of my own, like of my own self. Then yeah, then I'm a producer, inshallah, and I'll <laughs> I'll continue filming, but my own film, or if I have a deal with you know maybe Nollywood, <laughs> so okay. what anyone. Nollywood. But okay, that means like Baraki asked me, can you film Baraki when you like? Can you? I, I don't think I am going to say they in film dinner. Then I'll I'll pay them the actors and the actress over there. I'll pay them to come and do my. You know, no, it's about money. We are talking about yes. You can get one definitely. So yeah, obviously. UK, in, film, <laughs> Yes. They say they act like keep using Nike film. Yes, even if I am to act for someone, you have to drop like a lot of money because I'm not just going to come and stress myself without getting any money that I'll go and flex. You know. Yeah. <laughs> I understand. <laughs> yes. Uh, thank you. Uh, nice having you. Nice meeting you too. Yeah. jarumin fim abdulsahir wanda aka fi sani da malam ali cikin shirin kwana 90 ya fito ya ba masoyansa hakuri akan bidiyon da yake ta yawo inda aka ɗauke shi yana ta zage-zage inda ya nemi afuwa a wajen masoyan nasa sannan ya yi alkawarin insha allahu ba zai sake aikata abu kamar haka ba a zan so ne amfani da wannan dama na ba wa masoyana masoyana kadai masoyana zan so ne amfani da wannan dama na ba ku haƙuri duba da yadda aka gani ina zage-zage ina zage-zage a social media wanda hakan bai dace ba alhaƙiƙa ban so ni ma bidiyon nan ya fita ba ko kuma in ce ban so wannan record din ya fita dan ba na fitar da shi ba ni ma gani na yana yawo na so abin ya tsaya imu imu duk da dai an yi abu na rashin kyautatawa amma dai ba daidai bane ba a fitar da shi alhaƙiƙa ba ni na fitar ba kuma zan so na amfani wannan dama na bawa masoya na hakuri don Allah don girman zatin Allah dan mazu Allah sallallahu alaihi ku yi hakuri ni dan adam ne and we are human we are all bound to make mistakes Uh, babu wanda ya fi karfin kuskure annabi sallallahu alaihi ya ce dukkan mu masu kuskure ne sai dai mafi alkhairin ku shine wanda idan ya kuskure zai koma ga Allah ya tuba kuma ya nemi yafiya astaghfirullah wa atubu ilai Allah ka yafe mana hakika ban ji daɗin abin da ya faru ba duba da duk wanda ya sani ya san na fito daga family masu mutunci masu daraja gidan karatun alkur'ani da mutunta mata da maza da yara da manya hakika ban yi wannan abu domin na tozarta wani ba ko na wata zurin zuciya ne Ya sa har wannan abin ya faru babu wanda zai ce ya taba gani na ni ya taba gani na ina zage-zage ko ana ta tabbaki da ni ko wani makamancin haka a social media ko ma a waje haka duk wanda ya sani ya sani mutum ne mai barkwanci mutum ne ni mai wasa da dariya wannan shine abin da aka san Abdul don Allah don annabi ku yi haƙuri masoyana masoyana I repeat myself masoyana wannan bidiyon naku ne ku yi haƙuri ku yi haƙuri don Allah don annabi makamancin haka such mistake will never happen again insha Allah na yi muku wannan alƙawarin don Allah don annabi ku yi haƙuri ku yi haƙuri abin da ya sa bidiyon yake ta trending yake ta yamutsa hazo har yanzu shine saboda an san ni ban taɓa yin cacar baki ko ba a taɓa gani ina rigima ba dan da an san ina rigima ko wani abu ma in nayi ma ba wanda zai damu za a ce a ya je dama ya saba so ba a taɓa gani na ba don Allah ku yi haƙuri masoyana wannan bidiyon ni na masoyana ne ku kaɗai ne wa ba wani nake ba haƙuri ba ba wasu nake ba haƙuri ba masoyana ko nake ba haƙuri da waɗanda suka damu da ni suka kira ni da iyayena a yi haƙuri I know you did raise me this way a iyayena so i'm so sorry i'm so sorry kuma hakan ba za ta ƙara faruwa ba dukan mu masu kuskure ne to dan Allah amin wannan uzurin a matsayin dan adam amin wannan uzurin a matsayin dan adam hakan ba zai kuma faruwa ba don Allah don annon masoyana masoyana masoyana ku yaƙuri ba za ku ƙara gaina a wannan ba za ku ci gaina akan faɗakarwa nishaɗantarwa da ban dariya da nake muna nishaɗi da sauransu na gode na gode na gode allah ya bazuminci naku abdul sahib assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh